الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وصار على منواله إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da ga watan Ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa Madina kuma ita ce rana ta goma sha hudu ga watan biyar shekara ta 2000 da ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a darasin da ya gabata idan yan uwa basu manta ba muna cikin tafsirin aya ta 24 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورا أجورا فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة Allah ta'ala ce wal muhsanatu minan nisa haka kuma matan aure a cikin haka kuma waɗanda suke aurarru a cikin mata illa ma malakat aymanukum sai dai fa irin abin da damar ku ta ballaka na bayi kitaballahi alaikum wannan hukuncin Allah ne a kanku wa uhilla lakum ma wara azalikum kuma an halatta muku abin da yake koma bayan waɗancan an tabtago bi amwalikum ku je ku nema da dukiyoyinku muhsinina ghayra musafihin suna katangaggu ba waɗanda suke masu alfasha ba famastamta'atun bihi min hunna dukkanin waɗanda kuka duk abin da kuka ji daɗi da shi min hunna da gare su fa'atu hunna ujura hunna to ku ba su wadaddakin su farida wanda Allah ta'ala ya farlanta wala junaha alaikum kuma babu laifi akan ku fi ma tarabaitun bihi cikin irin abin da za ku yardar wa juna da shi min ba'dil farida bayan abin da Allah ta'ala ya farlanta muku inna Allah kana aliman hakima tabbas Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima a cikin al'amuransa wannan aya kamar yadda muka fara tafsirinta a jiya ubangiji mai girma ɗaukaka ya cike mana adadin wasu rukunan mata waɗanda ya zamanto haramun ne ɗan adam namiji ya aure su daga nan kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya halatta kuma dukkanin wata mace wadda ba ta cin waɗannan rukunai ya halatta ɗan adam ya je ya nemi aurenta da dukiyarsa ya biya sadakinta shine Allah ta'ala anan yace wal muhsanatu minan nisa da kuma aurarru daga cikin mata mana duk matar da take matar wani ce akwai auren wani a kanta haramun ne wato ainihin mutum ya je ya aure ta illa ma malakat aymanukum sai dai fa irin abinda damar ku ta mallaka na bayi kitaballahi alaikum wannan hukuncin Allah ne da ya hukunta shi a kanku wa uhilla lakum ma wara zalikum kuma an halatta muku abin da yake koma bayan waɗancan mana waɗanda ba sa cin waɗancan rukunai da Allah subhanahu ta'ala ya ambata to an halatta muku su an gobe gobe amwalikum ku je ku nema da dukiyoyinku muhsinina suna wato ainihin katangaggu ya zamanto duk matar da za ku aura ya zama zamanto katangaggiya ce ya kirki ce ba wacce take bayyana alfasha ba famastamta'atun bihi min hunna Allah subhanahu wata'ala yace duk abin da kuka ji dadi da shi daga gare su fa'atu hunna ujurahunna fariida to ku ba su ladaddakin su faridatan wanda Allah ta'ala ya farlanta wannan ita ce gabar da muka tsaya akan tafsirinta wannan gaba tana da iskali da malamai suke tattaunawa a ƙarƙashin ta galibi waɗanda suke bin addinin shi'anci suna kafa hujja da wannan gaba ta aya wajen halaccin auren mutu'a suka ce gashi ubangiji mai girma ɗauka ce fa mastamta sun bihi min hunna duk abin da kuka ji sa wato kuka ji daɗi da shi min hunna daga gare su su mataye ɗin fa'atu hunna ujura hunna fariba ku ba su ladaddakinsu wanda Allah ta'ala ya farlanta suka ce idan muka kalli wannan aya za mu ga ta kunshi ɓangarori guda biyu ɓangare na farko Allah subhanahu wata'ala ya ambaci al'istimta jin daɗi wato sai ya zamanto auren mutu'a dama aure ne na rage zafi aure ne na jin daɗi shi sa ma aka kira shi da suna ne kaful mutu'a wanda idan mutum ya tsinci kansa cikin wani matsi zai je ya yi shi domin ya rage ma kansa matsin da yake ciki na sha'awa ya samu jin daɗi a wannan sannan abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'atu hunna ujura hunna fariba ku ba su ladaddakin su wanda ubangiji ta'ala ya farlanta musu wato a gabar Allah subhanahu wata'ala sai ya ambaci ajru lada sai suka ce to dama shi auren mutu'a abinda ake ba mace ladan wannan jin dadin da aka yi da ita ne ba wai sadaki ake bayarwa ba gashi suka ce ma dole ne sai an ba ta ladanta to wannan shine abin da suke kafa hujja da shi cikin halaccin auren mutu'a sai dai malamai suna bayar da amsoshi masu tarin yawa don nuna cewa wannan aya ba ta magana akan auren mutu'a yana daga cikin amsar da malamai suke bayarwa shine abu na farko idan muka ɗauka cewar wannan aya tana magana ne akan auren mutu'a to ta iya yiwa a farkon addinin musulunci ne kafin ubangiji mai girma daukaka ya haramta auren mutu'a wanda ya sanannen abu ne a da a farkon addinin musulunci ya halatta a yi auren mutu'a har a annabi sallallahu alaihi wa sallama suna bayar da labarin yadda suka tsinci kansu a cikin harkar auren mutu'a idan sun yi tafiya yaƙi sa kwashi kwanaki masu yawa ba su dawo ba ko suka yi wata tafiya kasuwanci suka kwashi kwanaki masu yawa ba su dawo ba suka shiga cikin halin matsi to an halatta musu a garin da suka je su samu wata su ɗaura aure da ita na wani ɗan lokaci sati ɗaya sati biyu wata ɗaya ko wata biyu za su zauna da ita iya wannan lokaci ɗin ta yadda idan sun tashi tafiya ko da ba su ce sun sake ta ba iya kwanakin da aka shirya za a yi kwantaragi ɗin suka ƙare shi kenan wannan aure ya zo ƙarshe to da ana yin wannan a farkon addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama daga baya ya zo ya haramta yin haka din kamar yadda hadisai suka tabbata daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekarar da aka bude makka yana daga cikin abin da ya tara duniya ya musu wa'azi da shi shine akwai auren mutu'a zala sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci mutu'a ya girmama lamarinta sannan kuma ya gaya duniya cewa hiya haramun hiya haramun hiya haramun ila yawmil qiyamah ya faɗa haka har sau uku cewar auren mutu'a haramun ne auren mutu'a haramun ne auren mutu'a haramun ne har zuwa tashin alkiyama a nan wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa hakan a shekarar amul fatihi dan sakon ya game duniya gaba ɗaya amma kafin hakan ma a cikin shekara ta bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka je khaibar annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai cewa auren mutu'a haramun ne auren mutu'a haramun ne to amma kaga adadin waɗanda suka ji wannan sakon a Khaibar ba su kai adadin waɗanda za su ji wannan sako din a Amul Fatihi ba to dan sakon ya zamanto ruwan rai wanda ya game duniya to sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya ƙara faɗar wannan magana a Amul Fatihi dan ya zamanto duk waɗanda suka zo aikin haji a wannan shekarar su rungumi wannan sako su je su yaɗa shi cikin al'ummar su da haka sai zamanto auren mutu'a haramun ne to in ma muka ce wannan aya tana magana ne akan auren mutu'a to sai mu gano cewa wato ainihin a farkon al'amari ne amma daga baya an shafe hukuncin wannan aya saboda haka auren mutu'a haramun ne haka wasu daga cin malamai suka ce wasu kuma daga cin malamai suka ce a'a babu wata aya ma a cikin alkur'ani wadda take kira izuwa ga auren mutu'a ko ma ta yi ishara izuwa ga auren mutu'a hatta wannan aya din ba akan wannan maudu'i din take magana ba Allah subhanahu wata'ala ya ambaci auratayya iri-iri a cikin alkur'ani babu irin rukuni da bai ambata ba akan auratayya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin yanda annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama su kasance Allah ya sanya musu mataye kuma ya sanya musu zuri'a amma bai taba cewa suna yin auren mutu'a ba Allah subhanahu wata'ala yake gaya annabin su sallallahu alaihi wa walaqad arsalna rusulan min qablika waj'alna lahum azwajan wa zurriya haka ubangiji mai girma daukaka ya yabi mummunai waɗanda suka kasance suna kare al'aurorinsu ba sa bayyana al'aurorinsu ga kowa in ba ga dangogin mata guda biyu sune ne matansu na aure ko kuma saɗakokinsu daga cikin bayi inda a ce auren mutu'a haramun ne a ayar da ke cikin suratul mu'minun da ayar da ke cikin suratul ma'arij da ubangiji mai girma ɗaukaka da ya tashi yin bayani akan inda ya halatta ɗan adam ya bayyana al'aurarsa to da a wannan lokaci ɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya musu bayani akan auren mutu'a ma ka ga abinda Allah ta'ala kar ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai fa akan matayensu ko kuma abinda wato ainihin damar su ta mallaka fa innahum ghayru malumin a wannan lokacin sun zamanto ba ababen zargi ba to da waɗanda suke ƙoƙarin cuso wannan aure cikin addinin musulunci da waɗanda suke kore shi dukkaninsu sun yi ittifaki akan cewar matar da ake mutu'a da ita ba a kiranta da suna zauja kaga balle har ta shiga cikin rubibi tabiyar rima a shakida a ce illa ala azwajihim suna cikin matayensu na mutu a a'a kowa ya san abin da ake nufi da azwaj a wannan aya din ana nufin matayen da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halatta wa ɗan adam ya aura mata na aure haka hatta ɗabi'ar ɗan adam da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya halici dan adam a kai ya sanya ɗabi'arsa ta zamanto kawai da matan aure ne ko kuma bayi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan matan aure Allah ya ambata bai ambaci wasu mata kuma waɗanda suke ba na aure ba shi yasa ayat ke cikin suratul mu'minun da ayat ke cikin suratul ma'arij Allah subhanahu wataala ya kore kowace irin alaka da ke tsakanin namiji da mace in ba alaƙa ta aure ba ko kuma alaƙa ta matar da take sadakarsa ce Allah ta'ala ya ce man ibtaga wara azalika. dukkanin wanda ya nufaci koma bayan wancan mata guda biyu da Allah ya ambata dan biyan sa, to fa innahum ghayru malumin wa ulaika humul adun Allah ta'ala ya ce waɗannan sun zamanto waɗanda suke tsallake dokokin Allah suke wuce gona da iri saboda haka waɗannan ayoyi sun nuna mana yadda addinin musulunci da shari'ar Allah subhanahu wata'ala ba ta taɓa kiran wata mace da alaƙar mutu'a tsakaninta da wani ɗan adam ba haka za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ayin da ke cikin suratul furqan ya yabi mummunai da irin ɗabi'unsu da halayyarsu a ƙarshe ce zai ba su aljanna daga ciki su ne waɗanda suke addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba su ‘ya'ya da zuri'a ɗanyi ba amma bai ce waɗanda suke addu'a Allah ya basu matan mutu'a da za su shi ba Allah ta'ala ce wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa a qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama kaga ashe kenan matar mutu'a ba ta cikin qurrata a'yun idan aka ce qurrata ainin wato ana nufin abinda idan ka gani zai faranta maka rai kana dora ido a kansa zai faranta masa rai kamar yadda idan yaro karami ya ga babansa ya dawo daga kasuwa yake tsalle yake murna yake zuwa yake rungume baba wannan shine qurrata ayn da ya zuba ido akan babansa ya ji dadi haka shi ma uba da ya zuba ido akan ƴaƴansa ya ji dadi wannan shi ake kira da suna qurrata ayn shi yasa zaku ga lokacin da aka tsinto annabi Musa aka kawo shi gidan Fir'auna tunda gidan ana kamfar da ba a taba haihuwa ba abinda matar fir'auna ta ambaci annabi Musa da shi kenan Ƙurrata aynul li walak ana wannan zai faranta ran mu idan muka ganshi da ni da kai asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada saboda haka sai mu rike shi ko ya amfane mu ko kuma mu rike shi a matsayin da wannan sune a ayun wato waɗanda idan aka gansu rai zai ji daɗi zai za a miƙe ƙafa za a ji daɗi sannan ita mutu'a ta saba wa tsari na ɗabi'ar ɗan adam wadda ubangiji mai girma ɗaukaka yana daga cikin makasudu shari'a manufofi na shari'ar musulunci shine ɗan adam ya samu tsafta a cikin nasabarsa da tsatsansa to matar da aka mai da ita matar mutu'a ba za ta taɓa samar da 'ya'ya waɗanda suke da tsafta a cikin tsatso da nasaba ba ta yanda idan wannan ya zo ya yi mutu'a da ita ya tafi wani ma zai zo ya mutu'a da ita ya tafi wani ma zai zo ya mutu'a da ita ya tafi in ana yin haka ana yin haka yau da gobe to sai an sami ikhtilafi sai ya zamanto ta kwashi dan gidan wannan ta hada da dan gidan wannan ta hada da dan gidan wancan ta haifa a lokaci guda daya kaga wannan ya saba ma hanya ta ne ya saba ma hanya wacce take tsaftace tsatsan dan adam saboda haka ko da waɗannan dalilai waɗanda suke na hankali da zamantakewa ba su halatta wannan aure ba balle kuma in aka koma zuwa ga dalilai na shari'a da haka wasu daga cikin malamai sai suka ce wannan gaba ta aya da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce famastamta'atun bihi min hunna duk irin abin da kuka ji daɗi da shi min hunna daga waɗannan mataye ɗin fa'atu hunna ujura hunna fariba ku ba su ladaddakin su da ubangiji mai girma ɗaukaka ya farlanta muku wasu daga cikin malamai suka ce wannan gabar ayar tana magana ne akan irin mutumin da ya auri mace ajalan ba na ƙadan ba wato an ɗaura aure alal ajin alal sharp ya aure ta bai samu abin biyan sadaki ba sai ce a biyo shi wannan ladan sadaki din to idan har ya tare da ita ya sadu da ita to Allah ta'ala ya ce lalle tilas ya biya ta sadakinta sai ya zamanto kalmar ajiru sai ta ƙara a vocabulary ɗinmu na larabci alƙur'ani ya ƙara maka ita cewar sadaki akan kira shi da suna ajiru kamar yadda akan kira shi da suna sadaq kamar yadda akan kira shi da suna mahar to haka akan kira shi da suna ajir to don kada a samu wani ya auri mace alal ajil wato ya yi alkawarin zai biya ta kudin sadakinta to daga baya bayan ya je ya biya bukatarsa da ita ya cinye wannan kudin sadaki din bai bayar ba to shine Allah yake tuna masa cewa akwai wannan haƙƙin na farilla a ko ma ya sake ta bai biya ta wannan sadaki din ba shine Allah subhanahu wataala yake tuna masa cewa in har ya sadu da ita shine fa tun bihi min hunna duk abin da kuka ji daɗi da shi ka ji daɗin zancenta ka ji daɗin zama da ita ta dafa maka abinci ta ka maka ta gaishe ka ka zo ka amfana da auren yi da kai mata ta yadda ka fito kan hanya ana ta taya ka murna ga ka ango kana wangala baki to wannan jin daɗi ne da kai ta dalilin aurenta to saboda haka a wannan lokacin sai Allah yake jaddada maka cewar ta cancanta dole tilas sai an biya ta sadakinta shine abinda ubangiji ta yake nufi da fa'atu hunna ujura hunna sariba amma idan ya zamanto a mace ka aure ta baka sadu da ita ba sai ka sake ta to annan lokacin ba za ka ba ta cikakken sadakinta ba ko da kuwa wato ainihin baka biya sadakin bada to sai zamanto baka sadu da ita ba to a nan lokacin ba za ka ba ta cikakken sadakinta ba abinda ka ambata na sadaki za ka raba shi rabi ka ba ta rabi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ladzina amanu idza tallaqtu idza nakatumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna wannan ayar idda ce Allah subhanahu ta'ala yake cewa idan har kuka saki matayanku min qabli an tamassuhunna wato ainihin kafin ku sadu da su to a nan lokacin fanisfu ma farabtum lahunna za ku ba su rabin abin da kuka farlanta musu wato abin da kuka ba su na sadaki sun ci rabi in ka ba ta sadaki dubu hamsin ka aure ta kafin ka sadu da ita sai ka sake ta to ta ci dubu ashirin da biyar shi ne Allah ce illa an yi afuna sai dai fa idan su matan sun ce sun yafe au ya afuwan lazi biyar da hi ogadatun nikah ko kuma wanda igiyar aure take a hannunsa ya ce ya yafi wato shine sauci bisa ga zance mafi rinjaye aliyu dan abi talib ya ce allazi biyadihi uqdatun nikah huwa zauci. duk da wasu malamai suna ganin allazi biyadihi uqdatun nikah huwa waliyul mar'a shine waliyin mata ɗin. ta yanda waliyinta zai iya arar bakinta ya ce mata albasa ya ce ta ya yafe ma dai abin da ya farin jayi shine allazi biyadihi uqdatun nikah huwa zauci wanda wato igiyar aure take a hannunsa shine miji ko dai kai ka ce ka yafe mata haƙƙinka na dubu ashirin da biyar ta haɗa hamsin ɗin ta rage ko kuma ita ta dawo maka da hamsin ɗin ta ce ta yafe tana da wannan dama ɗin amma in har ka sadu da ita in har ka sadu da ita to ta ci ta gaba ɗaya in kuma baka biya ba to sai Allah yake jaddada maka anan wadan fa'atu hunna ujura hunna ku ba su ladaddakin su ma'ana sadaƙoƙin su fariba waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya farlanta muku Allah ya ce fala junaha alaikum ko kuma wala junaha alaikum kuma babu laifi a kanku fi ma tarabaitun bihi cikin irin abin da za ku yarje wa junanku da shi min ba'dil fariba bayan farilla ma'ana ka aure ta ka biya sadakinta ka sauke wannan haƙƙi ɗin da yake kai sai ta yarje maka wani abu a cikin wannan sadaki din ta dauki kyautar wani abu ta baka wannan babu laifi kuma ta da maka da shi gaba ɗaya ba haƙƙinta ba bane ba mallakarta ne babu laifi dan ta dawo maka da wannan shine fi ma tarazaitun bihi Allah ya ce min ba'dil farida amma fa bayan ka tabbatar ka biya wannan sadaki din inna Allah kana aliman hakima tabbas Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima a cikin al'amuransa aya gaba Allah ya ce ni ومن لم يستطع منكم قولا أن ينجح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن هن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مفاتحات محصنات غير مفاتحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله تعالى ce wa لم يستطع منكم كم kuma wanda bai samu a cikin ba yalwa an yanki muhsanat na je a wuri mataye waɗanda suke ƴaƴaye almu'minat waɗanda suke mummunai fa mimma malakat aymanukum to ya iya zuwa ya aura cikin da damar ku ya mallaka min fatayatikum na daga cikin wato ainihin ƴaƴayenku mata bayi almu'minat waɗanda daga cikin bayi mata almu'minat waɗanda suke mummunai wallahu a'lamu bi imanikum kuma Allah shine mafi sani dangane da imaninku ba'dukum min ba'd shashin ku daga shashi yake hunna bi izni ahlihinna to ku aure su da izinin iyalansu wa atuhunna ujurahunna kuma ku ba su sadakokinsu bil ma'arufi ta sananniyar hanya muhsanatin suna kamammu ghaira musafihatin ba waɗanda suke masu alfasha ba wala muttakhizati akhdan ba kuma waɗanda suke riƙar farka ba fa iza uhsinna idan har wato ainihin suka kyautata addininsu idan mun ɗauki uhsinna anan wajen da cewa wato ainihin ana nufin addini kenan ko kuma wasu daga malamai suka ce fa'iza uhusinna idan har suka yi aure fa'in a taina bi fahishatin sai suka zo da wata alfasha fa'alaihin na nisfu ma'alal musanati min al'azab to a kansu akwai rabin abin da yake kan ‘ya'yaye na azaba zalika liman khashiyal anata minkum wannan hukunci an sanya shi ne ga wanda ya ji tsoron matsi a cikinku wa an tasbiru khairul lakum kuma ku yi haƙuri shi ya fi alkhairi a gare ku wallahu gafurur rahim kuma Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai a gaba ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da gaya mana hukunce-hukunce na irin matan da ya kamata a aura ma wannan matar Allah subhanahu wata'ala ya halatta a aure ta ne idan har ya zamanto akwai larura ta matsi ko kuma mutum ba shi da kuɗin da zai iya aure na ya to a madadin ya je ya yi zina ba shi da kuɗin da zai iya auren ya wal'alla aure a garinsu yana da amma a yanzu ba wani aure da yake da tsada kowa zai iya yin aure inda za ka je ma a baka auren kusan fi sabilillahi ko wanda in ya tashi aure iya gudunmuwa kaɗai ta ishe shi ya auren har ya samu riba kana cewa za ka yi aure wani zai iya cewa na ɗauki nauyin sadaki wani ya ce zan yi akwatu biyu wani ya ce zan yi akwatu uku wani ya ce zai ba da rigar ranar angwanci wani ya ce kaza shi kenan kaga babu wata matsala to amma idan ya zamanto kana cikin matsi ga matsananciyar sha'awa ga bakin talauci ga baka da wanda zai baka gudunmuwa baka da kuɗin da za ka iya zuwa ka auri ya wacce take ya to amma ba ya kada yadda za ka yi sosai shari'a ta ce to babu laifi ka iya zuwa ka auri wacce take baiwa binda ya sa ba a yadda kai tsaye ɗa ya auri wacce take baiwa ba saboda me na farko addinin musulunci yana kula da harka ta tsaftace nasaba sannan abu na biyu addinin musulunci yana kula da wato rage adadin bayi a cikin al'umma ba manufar addinin musulunci ba ne a ta yada bayi a cikin al'umma saboda haka musulunci yana so a rage bayi din a cikin al'umma idan ka auri mace wacce take baiwa ta zo gidanka ta haihu ƴaƴan da ta haifa su ma bayi ne har sai idan ka nemi yancin su ka fanshe su daga hannun uban gidanta to saboda haka ga maimakon ka zo kai ta yada bayi a cikin mutane to sai shari'ar musulunci ta ce to kan ma ka auri baiwa din sai dai fa idan an shiga cikin hali na matsi babu yanda za a yi shine Allah ta'ala ce wa mallan lam yastati minkum qawlan lafazin ɗaulu a nan wajen abin da yake ɗaukar ma'ana shine as-si'at wal ƙudura wato mutumin da ba shi da yalwa ba shi da iko ya buga ko ƙarfanfana fana ba shi da ita da zai iya auren wacce take ya to irin wannan Allah ta ce wanda bai samu iko a cikinku wanda zai auri an yanki al-muhsanat al-muhsanat anan wajen ana nufin al-hara'ir wato mata ƴaƴaye kaga sabanin waccan al-muhsanat ta jiya ana nufin almutazawijat waɗanda suke matan aure saboda haka anan almuhsanat ana nufin alhara'ir wato mataye waɗanda suke ƴaƴaye ba shi da ikon da zai auri ƴa almu'minat waɗanda suke mummunai wato kaga a ƴaƴayen ma sai ka duba kaga mai bin Allah malamai suka ce to ya za a gane mai bin Allah ne irin abin da ya bayyana a gare ka na addininta da kula da addininta da zuwa islamiyarta da shaidu da ta samu a wajen 'yan gidansu da 'yan uwanta mata da 'yan unguwarsu kowa ya shaide da cewa mace ce wacce take mai kiyaye sallah mai kiyaye azumi mai kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka ba ballagaza ba ce ba wannan abu ne mai sauki a gane waɗannan alamomi ɗin a jikin kowane ɗan adam wacce take ballagaza kowa ya san halinta ya gane ɗabi'ar ta ballagaza ce wacce take kuma mai kamewa ce kai ba sai an gaya maka ba kana ganin wannan hatta ɗan tsurkun unguwa sun san cewa wacce mai kamewa ce to saboda haka sai ka kula da irin waɗannan abubuwan kuma ragowar ka dogara ga Allah dan wallahu a'lamu bi imanikum Allah shi yafi kowa sani dangane da imanin ku kamar yadda faɗa a gaba saboda haka ga sai ka je kuma ka ci gaba da istikhara ubangiji mai girma ɗaukaka ya zaba maka abin da ya fi alkhairi to shine Allah ta'ala ya ce al-muhsanatul mu'minat ku je ku aure mataye waɗanda suke ƴaƴaye kuma mummunai da wannan ne wasu daga cikin malamai suke rinjayar da auren mace wacce take musulma mumina akan mace wacce take ahlul kitab an halatta maka wato ka auri mace ahlul kitab wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum ya halatta ku auri mataye kamammu daga cikin waɗanda ubangiji ta'ala ya bawa littafi kafin ku wannan aslan mas'ala da ya halatta to amma kuma baya ga halacci din sai a duba a ga akwai abdarurat akwai larura larurai waɗanda tubihul mahdurat haka kurin ga mu nan sun yi karatun alkur'ani duk shekara sai ka je ka samu adadin yara mata a makarantun islamiyu an yi taron saukar alkur'ani mutum goma ta haddace alkur'ani ashirin talatin sun yi sauka duk gasu nan suna ta yawo a tituna da makarantu ba su da mazaje kawai sai ka je ka kinkimo mana wata ahlul kitabi hmm? ai sai ka fara kaddamarwa ka fara kaddamar da al mu'minat wato mataye waɗanda suke ƴaƴaye mummunai waɗanda kuka yi imani tare fa min ma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat Allah ta'ala yace to babu laifi dan kun je kun auro abinda damar ku ta mallaka min fatayatikum akan ce fatatu ko akan ce alfata a cikin yare na larabci ana nufin saurayi budurwa a kira da suna fatat saurayi a kira shi da suna fata haka kuma akan yi amfani da wannan kalma din wajen bawa akan kirawo bawa da suna fata akan kirawo baiwa da suna fatat kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake bamu labari akan matan garin Misra zamanin Annabi Yusuf alaihi salatu wasalam wa qala niswatun fil madinati imra'atil Azizu, turawidu fataha an nafsihi wato fataha a nan wajen ko dai ya zamanto ɗan saurayin da ke gidanta in har a lokacin tuni ubangidan ya ‘yanta shi saboda haka ya zamanto fataha ɗan saurayin da ke gidan in kuma ba a ‘yanta tashi ba sai ya zamanto bawan da ke gidanta ina fata mun gane wannan to shine Allah ta'ala ya ce min fatayatikumul mu'minat daga cikin wato bayin kumata, mata waɗanda suke mummunai wato baiwar ma sai ka duba ka ga mai tsoron Allah domin a bayin ma akwai masu tsoron Allah wata ta yi wa ubangidanta laifi wata baiwa ta yi wata jariya ta yi wa ubangidanta laifi an kata wajen annabi sallallahu alaihi wasallama jarrabawar farko da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara mata shine jarraba imaninta ya kalle ta yace da ita aina Allah ina Allah yake tace fis sama Allah yana sama wannan jarrabawar da ta yi fatin mazala ce a yanta ta e itika hafa inna ha mu'mina zala ce ku ba ta yancinta wannan ai mu'mina ce haka shi kenan imani yakan iya ƙwato ɗan adam daga bauta saboda haka ko da ba baiwa ba ko da yar aikin gidanka ta fahimci cewar tana da ibada tana kiyaye dokokin Allah tana kiyaye dokokin gidanka to kayi ƙoƙari ka wato haɓaka ayyukan na alkhairi kadda dan wasu zaka ga iyayen gidan suna lalata ɗabi'un 'ya'yan aikin gidansu ta dan yar aikin gida ta zo ko ɗan aikin gida ya zo da kamewa da rukon amana da waye amma wani tukin tsayen da ake masa a gidan masu kuɗi shi yake canja masa tunaninsa to yayi gaskiya ba a ga gaskiyarsa ba ba sai ko ya maye ƙarya ba ta kiyaye dokokin Allah tana sallah matar gida ta daka mata tsawa kin san yanzu lokacin wanke-wanke ne shine zaki fara yin wata sallah wai ke mumina haka irin waɗannan hajiyoyin suke yi wannan ba daidai bane ba waɗannan abubuwa dole ne sai kun ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka wanda haƙƙin Allah shi ya fi cancanta bayan Allah sauke sauke ba haƙoƙin ku ba kuma sai ga ana daka wa mace tsawa yar aiki tsawa ana cin mutuncinta a daidai lokacin da take bautar ubangiji mai girma ɗaukaka a hana ta sakat sallah in zata ta ba ta da wannan yanci din gashi annabi sallallahu alaihi wasallama baiwa yace a yanta saboda ita mumina ce to ina kuma ga yar aikin gidanki wacce take mumina mai kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka haka wata zaka ga an kawo ta gidan mumina ya kirki kamanniya bata san kowa ba amma a gidan sai a lalata ta waɗannan dukkaninsu haramun ne haramun ne wanda ya kamata a ce waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya ba wa dukiya su kiyaye amanonin da ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗora a kansu na 'yan aikin gidansu zaluntar da ake wa 'yan aiki a gidajen wasu masu kuɗi ta yi yawa wallahi akwai gidajen da hatta albashi sai an yanki an gaya wa mai gidan an ɗauko 'yar aiki daga ƙauyen gabas ko da ƙauyen kudu ko da na yamma an kawo ta gidan ta yi aiki albashinta dubu ashirin ko dubu talatin a wata amma mai gidan ya kirga talatin din nan cif ya bayar ita kuma hajjar gidan sai ta yanke dubu ashirin da biyar sai ta yanke dubu biyar ashirin da biyar za ta bata wannan dubu biyar din da kika ci haramun ne sai kin biya ta haƙƙinta a yinin gobe alƙiyama sai kin biya ta haƙƙinta inna ma ya akulu na fi butunihim nara wuta kike ci a cikin cikin ki ta yi miki aiki ta sauke haƙoƙin ubangiji ta ala akan ki ga yarjejeniyar da aka yi da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimuna fi shuruti ala shurutihim musulmai suna tafiya ne akan sharuɗan su amma ki kwashe kudaden yar aikin ki mai gadin ki yanke masa albashi mai ban ruwa ki yanke masa albashi kuma kin fito kina ta zazzara ido kina busa hanci direban da yake yawo da ke anguwa kin yanke masa albashi kuma kina daka masa tsaya ke ogan ne yake ce yana miki kallon mahaukaciya ne azzalima wacce take ba ta da tausayi bata da imani amma idan kika zamanto kina tausaya musu kina jin kansu kina ba su haƙoƙin su wallahi za su kare alfarmaki kina nan ko ba kina kina kusa ko ba kya kusa su ma ƴan adam ne duk wanda ya tsinci kansa a cikin yanayin da suka tsinta ba wai su aka yi ƙuri'a suka zaɓar wa kansu wannan yanayi ɗin ba Allah ne ya tsara musu wannan yanayin ke ma kuma ba wai ƙuri'a aka yi kika zaɓar wa kanki wannan yanayi ɗin ba falala ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka da ya baki wata 'yar aikin in kika zuba mata ido in ita take cin abincin da kike ci take kwana a gidan da kike kwana take hawa motar da kike hawa in ita ce ta yi kilin irin yadda kika kilin wala kin san a kishi biki isa ku zauna kishiya da ita ba a hanya biki isa ba don wata 'yar aikin za ka ganta kyakkyawa tas da ita amma wata hajiya za ganta duru-duru tana zara ido kamar mage hmm? haka ganta ke daga nan kin san cewa wannan kaso ne na ubangiji mai girma daukaka kullum numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik rabo ne irin na ubangiji mai girma daukaka to shine Allah ta'ala ya ce fa ba malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat babu laifi dan kun auri abinda damar ku ya mallaka min fatayatikumul mu'minat daga cikin wato ainihin mataye matayen ku bayi wallahu a'lamu bi imanikum Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa sani dangane da imanin ku ma'ana kan wani yazo ya ce a ina zan gane mumina sai ka duba ka ga abubuwa waɗanda suke na zahiri laƙarta da addini kiyayewarta da sallah kiyayewarta da azumi kiyayewarta da dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka yabo da ta samu a wajen mutane sai ka kafa ijtihadin ka akan wannan ragowar kuma ka baro ubangiji mai girma ɗaukaka zaɓi Allah subhanahu wata'ala shi yafi kowa shi yafi ku sanin wato ainihin imaninku Allah ta'ala ce ba'dukum min ba'd shashin ku daga shashi ne babu wata baiwa wacce aka yi da jinsi na aljanu ita ma jinsi ne na mutane haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ta zamanto cikin hali na bauta amma inda zaka kalla ba ta da wani bambanci da ya in ba wannan kalma din ta bauta ba Allah ta'ala ce fanki hunna bi izni ahlihinna dan haka ku aure su da izinin wato ainihin iyayen gidansu wannan yake nuna cewar ashe ita mace ba ta iya aurar da kanta ko da mace ce wacce take ya ba za ta aurar da kanta ba sai da izinin iyayen gidanta wato sai da izinin waliyinta ko da izinin mahaifinta in babu mahaifi wanda mahaifi ya wakilta ya zamanto waliyinta ko kuma wanda shi ne dama waliyinta aslan amma mace haka kurin ba za ta ce na ba da kaina aure ba Allah ta'ala ce fanki hunna bi izni ahlihinna ku aure su da izinin wato ainihin iyalansu wa ujura hunna kuma ku ba su ladaddakin su kaga a nan wajen Allah ya ƙara maimaita maka kalmar ajiru a muƙabili na me na annikahu dan ya nuna maka kalmar ajiru tana zuwa da ma'anar almaharu wato tana zuwa da ma'ana na sadaki nan da yake fa mastamta atun bihi bin hunna fa atu hunna ujura hunna in ka ce ladan jin daɗi to ai anan Allah yace fanki hunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahun wannan sai nuna wannan shine ainihin abin da ake kira da suna tafsirul qur'ani bil qur'an fassara qur'ani da al qur'ani wato waccan kalmar ujur din ajir din a can wadan ita ce dai ta ƙara maimaituwa a nan wadan saboda haka sai fahimci cewa alakar ta da kalmar nikahu a nan wadan ya nuna cewa ladan da ake bayarwa a cikin aure sunansa sadaki ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce bil ma'ruf wato wanda yake ta sananniyar hanya wato ta sananniyar hanya ta shari'a inda Allah ta'ala ya tsara a su wannan sadaki din a basu Allah ta'ala ya ce muhsanatin ghayra musafihat dan haka mata da za ku aura barori din nan ya zamanto muhsanat a nan wajen ana nufin afifat wato masu kame kansu kaga kalmar muhsanat anan ta maimaitu da wata ma'ana din sabanin waccan ta farko wacce ta zo da ma'anar alhara'ir waɗanda suke yayaye to a nan kuma muhsanatin ana nufin afifat wato waɗanda suke kamammu gaira musafihatin ba waɗanda suke bayyana alfasha ba wala muttakhizati akhdan ba kuma waɗanda suke riƙar wato akhdan shine daduro guda ɗaya ba a da wajen larabawa kafin zuwan addinin musulunci in aka ce wa mace mazinaciya ita ce matar da ko dai ta bude kamfanin zina ta buɗe ofishin da take daduranta a wajen haraka wannan sai ta zamanto mazinaciya irin matan da suke zuwa su kama gida ko su gina gida su saka wato tutoci a ofar gidan kai daga gani wannan kasan gidan a shawa ne to a wajen larabawa nan ita kira da suna mazinaciya ko matar da ba ta iya kane kanta ga shi dai bata kafa tanti ba bata kafa gida ba da take wannan aikin ashaɗin amma kuma in ta shiga can lungun za ta iya bada kanta in ta shiga nan lungun kowa in ya zo za ta iya bada kanta to a wajensu wannan ita ce mazinaciya amma matar da take yin zinarta a ɓoye babu wanda ya san tana yi to a wajensu wannan ba mazinaciya ba ce ba ba ta da hukuncin zina haka matar da ta riki farka guda ɗaya shine ahdan ɗin wato ta riƙi wani farka guda ɗaya da shi kaɗai suke sheki yanta duk wanda ya zo ba shi ba ba za ta ba shi kanta ba wannan suka ce a wajensu su ba mazinaciya ce ba to da addinin musulunci ya zo ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya haramta waccan ɗin da wannan ɗin ya haramta zunaɗin gaba ɗayanta ta zahiri da ta baɗini da wacce ta sa tuta da wacce ba ta sa tuta ba da wacce ta yi da mazaje da yawa da wacce ta ɗauki namiji guda ɗaya ta ce da shi za ta yi kamar yadda ubangiji mai girma ɗauka yake gaya annabin su sallallahu alaihi wa sallam ya gaya duniya cewa kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ya haramta dangogin abubuwa guda biyar a cikin wannan aya din Allah ta'ala ya ce ka gaya musu ya ma'aikin Allah inna ma harrama rabbi al-fawahish sani dai tabbas lallai abinda ubangiji na ya haramta su ne alfashoshi ma zahara haramin hawa ma fadan wacce aka bayyana da wacce aka yi a ɓoye da wacce ake yi a bayyane da wacce ake yi a boye dan a da in mutum ya yi tafiya ya bar sa ya je ya sheƙi ayarsa to su a wajensu ba mazinaci ba ne ba ma in yi a garinsu to ya zamanto mazinaci to Allah ta'ala ya ce da wacce ake bayyana din da wadda ake boyewa duk Allah ya haramta wannan wal isma haka ubangiji ta'ala ya haramta al ismu galibin malaman tafsiri suka fassara al ismu a cikin ayar da cewa ita ce giya domin laraba sukan kirawo giya da suna al ismu kamar yadda wani yake cewa sharabtul isma hatta dalla aqli wa hakaza al ismu tazhabu bil uqul wato na sha giya har sai da hankali na ya kauce dama haka ɗabi'ar giya take ta tafi da hankalin ɗan adam to shine ma'anar wal isma wal baghy haka ubangiji ala ya haramta abu na uku shine zalunci wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan hada bautar ubangiji ta'ala da wani wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kirkira ƙarya a danganta ta da Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta to shine anan wa Allah ya ce wala mutakhizati akhdan ba wai kawai ka ce ai kai mujarradin soyayya kai wancan tsohuwar lobayya kuka da ita da tsohuwar zuma ake magani amma duk ka san ga irin shakkiyancin da ta kuma ba tufa ta yi ba ba gyara ɗabi'unta ta yi ba ka je ka jajibo ta kace zaka aura Allah ya ce a'a dole sai in ta zamanto muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan Allah ta'ala ce fa iza uhsinna hukunci na gaba to idan suka yi aure anan wajen akwai kira'a guda biyu akwai ƙira'ar fa'iza uhusinna Wanda ita ce ƙira'ar jumhur lafazin uhusinna a nan wajen malamai suka ce shine iza ta zawajina idan har suka yi aure akwai kuma ƙira'ar fa'iza a hasanna wanda abinda a hasanna yake nufi ai shine aslamna idan har suka shiga musulunci fa'alaihin na nisfu ma'alal muhsanati min al'azab to a kansu fa'in a bi fahishatin idan har suka zo da wata alfasha mana in aka samu baiwa wacce take ba musulma ba ta alfasha ba ta da wani hukunci a kanta domin dama ba ta iya itikadin shari'ar Allah amma bayan ta musulunta sai kuma ta aikata alfasha to akwai haddi a kanta haka kuma baiwar da ta je ga aure ga shi kuma ta aikata alfasha ita ma wannan akwai haddi a kanta to shine Allah ta'ala ya ce fa alaihinna nisfu ma al muhsanati min al azab wato a kansu. akwai rabin hukuncin abin da yake kan ‘ya'ya mata waɗanda suke ba bayi bana azaba ma'ana ‘ya mace wacce take ‘ya idan ta yi zina ba ta da aure hukuncinta shine bulala ɗari azzani wa zani ya tufa jilidu kullu wahidin azzani ya tuwa zani fajilidu kullu wahidin min huma mai ata jalda za a yi mata bulala ɗari to kaga wannan ita ya ce wacce take kuma ba ta yi aure ba hukuncin ta ɗari to idan aka samu baiwa wacce take musulma ko ba ta yi aure ba sai ta yi zina to fa alaihin na nisu ma alal muhsanatin al'azab za a yi mata rabin azabar da aka yi wacce ma'ana za a yi mata bulala hamsin kenan ina fata mun gane wannan to idan aka samu ya wacce take mumina ta yi aure sai ta yi zina hukuncinta shine mai za a jefe ta za a yi mata hukunci ne da jifa to sai kuma aka samu baiwa wacce take ga ta mumina kuma gashi tana da aure ta yi zina ita kuma hukuncinta shine rabin abin da za a yi wa ya mumina to a nan wajen sai malamai suka ce to yaya ake yin rabin rajimu ita wacce za a kashe ta ta hanyar kisa A ga waccan dai babu Ishkali, bulala ɗari ne mai ata wata zari da amin in ya ce za a mata bulala ɗari kuma za a ɗaure ta shekara ɗaya saboda haka in baiwa ce za a mata bulala hamsin za a ɗaure ta wata shida to amma in wannan ce kuma ita za a jefe ta in ya ce a wannan hali a wannan yanayi to in baiwa ce fa sai malamai suka ce to ai babu rabin kisa babu rabin jifa da za a yi mata ta mutu ba wai za a bubbuge ta bane ba sai ta suma to in garin suman ta zarce kuma fa in ka ce suma shine rabin kisa to ita ce mota sugura karamar mutuwa to in ka je ka buge ta kuma ta suma bata farfado ba fa ka ka wuce gona da iri to shine sai malamai suka ce to tunda babu rabin kisa sai a ɗauki hukuncin sai a dora shi akan abin da yake da rabi ma'ana menene yake da rabi shine bulala ɗari to saboda haka me rabin bulala ɗari shine bulala hamsin da haka sai zamanto da wato ainihin baiwa wacce take mai aure da baiwa wacce take ba ta da aure duk idan suka yi zina hukuncinsu guda ɗaya shine bulala hamsin ina fata mun gane wannan babu bambanci a cikin hukunci don ba a da rabin kisa ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ce zalika liman khashiya la'anata minkum wannan hukuncin an dora shi ne ga wanda ya ji tsoron wato matsi a cikin ku ma'ana hukuncin da ya auri baiwa na farko sai ya zamanto in ba shi da mai in ba shi da kuɗi wa mallan ya tsadin minkum tsaulan an yanki halmu muhsanat wato ba ya da kuɗin da zai auri ya to sannan abu na biyu kuma sai in ya ji tsoron matsi irin na sha'awa al'anatu shine matsi almushakka kenan matsi kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa walau sha Allahu la'anatakum da Allah ta'ala ya ga dama da sai ya matsanta muku saboda haka al'anatu abinda yake ɗaukar ma'ana shine matsi saboda haka ya ji tsoron matsin da ba zai iya kontrolin ɗin sha'awarsa ba har ya kai shi zuwa ga zina to da ya je ya afka zina to gwanda a je a irtikabu a kafa dararai wanda ya je ya auri wacce take baiwa mumina to kaga ashe kenan idan har zai iya kontrolin din sha'awarsa in har zai iya kontrolin ɗin sha'awarsa ba zai shiga cikin hali na matsi ba to gwanda ya haƙuri har zuwa lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka zai arzikta shi cikin falalarsa falyasa afifin lazina la ni nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli waɗanda ba samu kuɗin da za su yi aure da ikon da za su yi aure ba sai su ci gaba da kamewa har lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka zai arzukta su ya wadata su cikin falalarsa kuma hanyoyin kame wannan suna da yawa daga cikin hanyoyin kame wannan akwai yin azumi akwai yin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron mazaje wanda duk yake da ikon da zai iya biyan sha'awar mace to ya je ya aure fa illam yastarifa alaihi bisawm fa innahu aghaddu lilbasar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba zai iya ba to sai ya je ya azumi domin azumi na farko yakan ɗauke wa ɗan adam yawan kallace-kallace lokacin da kake azumi akwai abubuwan da kake guje musu akwai mahazuratu saum abubuwan da kake guje musu ka su bata maka azumi fara ka daga ci akwai rashin kallace-kallace ba za ka kallaci yar mutane ta zo wucewa ka kyasa a cikin ranka ba wannan kyashe-kyashen da ake yi a cikin rai shi ke promoting din sha'awa har ɗan adam ya zo ya kasa controlling din sa wa ahsanu lil farj sannan kuma yana katange al'aurar dan adam ga barin zina domin azumi kayi a wuni gaba ɗaya zaka ji baka da wata sha'a to da me zaka ji ga zafin rana ga kishirwa ga yunwa <laughs> ina wani magana sha'awa in ka ji ana magana sha'awa ai an ci an koshi an samu kwanciyar hankali ne wani ko ya ci ya koshi ga AC ga komai amma idan Allah ya huro wata iskar zafi ta rayuwa ya shiga cikin wata matsala to wasu kuɗaɗe suka karya akan sa wannan sha'awa da zaka ji ana batun sha'awa hankali ne a kwance hankali ba a kwance ke ba babu wannan labari din sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innahu lahu wija wannan sai zamanto wato ainihin shine waraka a gare shi to kaga waɗannan matakai zai iya ɗaukan su wajen ci gaba da kiyaye kansa ma idan irin mutanen nan ne da Allah ya jarraba da ƙarfin sha'awar da ba za su iya kiyaye kansu ba da din su je su faɗa zuna, to gwanda sun je sun auri wato ainihin yi waɗanda suke bayi wa an tasbiru khairul lakum Allah ta'ala ya ce amma ku yi haƙuri shi yafi alkhairi a gare ku to kaga ashe kenan yin haƙurin a jure ba sai an je an auri wacce take baiwa ba shi ya fa alkhairi wallahu ghafurur rahim kuma Allah ya kasance mai yawan gafara ne ga bayansa mai jin kai abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko ban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da ayyukanka ga garbadau Allah ta'ala ka yafe kurakuran mu ubangiji ta'ala ka yafe ka yaye mana wannan annoba da take damun duniya Allah subhanahu wata ka buɗe mana masallatanmu Allah ka buɗe mana kasuwanninmu da ma'aikatunmu da garuruwanmu da hanyoyinmu ya ubangiji ta'ala mun tuba zuwa gare ka Allah subhanahu wata ka karbi ibadunmu Allah ta'ala ka sanya mu cikin bayan da ka yanta a cikin wannan wata na Ramadana mai tarin albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama wa rahimta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم